yayin da ake ci gaba da yaƙin neman zaɓe don babban zaɓen Najeriya na shekarar 2023. Wani abu da aka lura da shi shine yadda 'yan takara suka daina amfani da hoton shugaba Muhammadu Buhari a fastocinsu. A baya, 'yan siyasa musamman a lokutan zaɓen shekarar 2015 da shekarar 2019 sun yi rububin haɗa hoton Buhari a wajen tallata kansu da mai gaskiya kamar yadda suke masa kirari kuma ana ganin da dama sun ɗare madafun iko. ne da rigar shugaban A yanzu kuwa duk inda ka zaga a ko'ina a jihohin Najeriya sai dai ka ga hoton 'yan takara da wasu 'yan siyasar musamman shugabannin jam'iyya da makamantansu 'yan siyasar da suka yi amanna da aƙidu da manufofin shugaba Muhammadu Buhari musamman a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya a yanzu sun daina amfani da hoton shugaban a yayin neman goyon bayan masu kaɗa ƙuri'a duk da kasancewar jihar ita ce aka fi nuna wa shugaban matsar soyayya a yanzu komai ya canza domin duk inda ka zaga a jihar sai dai kaga hoton 'yan takara tare da tare da wasu manyan shugabannin jam'iyya da gwamnonin jihohinsu. Wasu mazauna birnin na Kano da BBC Hausa ta zanta da su sun ce mutane sun gaji da mulkin shugaban shi ya sa ko damuwa ba su yi don ɗan takara bai haɗa hotonsa da shi a fasta ba. To amma duk da haka wasu mazaunan Kano sun ce har gobe su suna son shugaban kuma ba za su taɓa daina son shi ba hasali ma ko da a ce za su tsaya takara to fa za su haɗa hotonsu da na Buharin.